sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. A yau shirin zamantakewa yana jamhuriyar Nijar ne. inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mansur Sani ya tattauna da wasu zaratan matasa kan soyayya da matsalolin da ke cikin kanta soyayyar da hanyoyin samun fahimtar juna. Ganan Mansur Sani da tawagarsa. A yau shirin ya zo da magana mai mahimmanci wacce ake cewa so asusun aure. Eh, idan an ce so za a ce soyayya. soyayya dai eh, ma'amala ce da ke haɗuwa tsakanin saurayi da budurwa wadda za ta kai su matakin yin aure idan an yi nasara idan kuma hakan bai samu ba to sai a yi fatan Allah Ubangiji ya haɗa kowa da nashi rabu. Eh, kamar yadda eh, zamantakewa ke rabuwa ko ma'amaloli ke rabuwa haka ita ma soyayya tana tsintar kanta cikin wannan halin na rashin ɗorewa ko kuma saɓani da sauran abubuwa duka kafin a cimma gaci ko kuma a cimma nasara ba tare bata lokaci ba za ni gabatar da wato 'yan mata da samari na wannan ɗakin zaure domin su yi magana a cikin wannan shiri wato muji, inda suka dosa da kuma dalilan ko matsalolin da suke kawo yawan lalacewa soyayyar kanta gama masu sauraro sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai suna na Zuneju Ilyasu a nan cikin garin rumfa. Masha Allah. Sunanka? Abdulkarim Muhammad Sani. Sai kuma? Sunana Ahmad Abdullahi. Yawwa, sai bangaren mata? Assalamu alaikum, sunana Fajimata. Fajimata wa? Musa dan Malam. Yawwa, sai kuma? Sai kuma Samira Murtala. Sai ni Fati Salisu. Sai kuma? Nafisat Sani. Masha Allah. To duk waɗannan matasa insha Allah za mu tattaunawa a cikin wannan shiri cikin iko Allah tare da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku. zan dawo wurinka zane da Ilyasu mi ke kawo yawan lalacewa soyayya ko kuma ka gari an ci da wani da wani soyayya babu ita gaskiya ne mafi yawanci dai gare su masoyan ba mm. eh, suna ɗan gayi kama wani lokaci kai ba ka ciki kai maki ne ba masoyi hmm? wani lokaci ana samun matsala tsakani kamar in wani abu ya gitta haka ko kuma tana yawan ɗora ma wani abu wanda kai ya ƙarhinka ko kuma baka da halin shi sai in ka kwatanta mata in ta amince in kuma ta nuna ma ba haka nan ba kenan sai ka nuna mata kawai kama kowa ya ta kan takan shi ana mm, ka tunani shi ke kawo eh, ba ni a nau tunani shine hakan je shi ke kawo ka taba yi an maka haka nan ne a'a gaskiya ni ban taɓa yi ba amma dai ina ji masu yi suna ɗan gai guda-guda muna ɗan rikewa ga kaiwa mm. ga mana sunanka abdulkarim mamman sani me zaka ka ci game da yawan rabuwar soyayya abin da zani ce game da yawan rabuwar soyayya shine su mata matsala gare su bisa kan harka zamantakiya ta tare zamantakiya ta soyayya ita zamantakiya ta soyayya to tana da abu guda shi shi wanda ya ce yana son ka to ka riƙe shi da mutunci da amana amana dai guda ce to ita zama ita soyayya ita ke sa hatta ta kai wani lokaci ana zama tare ita ke sa hatta kai ga arme har a samu ya a samu abun ga a zama zama na mutunci zaman girma da arziki hmm. shine wani lokaci su mata suna da matsala mu maza muna da matsala sai ka gama mace 'yan mata za su ɗora maza sharsh su kuma maza ba su da halin yin shi kenan kowa dai ya ka bakin ƙarhin shi ne zai ha a kai ga gaci amadu eh, sunana amadu abdullahi ta fannin soyayya su ne mata wani bi daga sana da kawo kishi sai sai ba ka kula kowa sai su kaɗai kawai mm. wasu sai shi kuma namiji ba ta yi a ce kawai guda za a tsaya ma to me yasa shi kuma zai rinka rarraba kafa ɗinka ana ka tunani eh, saboda tana iya ta bada shi hmm. yana gani ya kama kawai sai ta san ulewar shi ta bashi kama eh. kenan in ya kama na ya kama nan ba da ya rasa eh, kenan cikin da yanda dai da yanda ta bada sai ya sha da yanda ta fanya fanya eh da fanya sai ya sha ba o bari ba o bari ba same ta ba kuma ya rasa ta wani waje kenan in dai ta koce mai can ya tare wani wuri to lokaci wajen wannan ruwan idan yake sanyawa kuma a rasa fa eto eh to wajen wannan rawar idan ana rasa kuma ta kware <laughs> gani ka kamo abinda ba shi eh, ne ka kawo kuma wata ba to ana ka tunani dai ne ya kawo rabo soyayya ana tunani dai daga ta fannin matan dai su ne ke da kamar sharkon alkawali to shi kenan to bari in dawo wurin bangaren mm, matan nafisa me na kira ayi game da mutuwar soyayya dandanan a fara sai ke shi abin ya kare ni a nawa gani rishin kulawa ma yana kawo rishin jituwa a cikin soyayya kamar ya kulawa saboda kamar yanzu misali in yana yawan kiranta mm. yana ƙara danƙon soyayya yana yawan yi mata message kenan in ya bayi kenan dole in ta samu wani wanda ke kula da ita yawwa kenan dole ta juya mishi baya eh. wanda suke taron mm. kawai ke ana ke tunanin rishin kulawa rishin kulawa yana kawo rabo soyayya da kuma mi Koko shi kadai ne kawai a naki mahanga to bar mu ga malama ta gaba ga mana sunanki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu suna na Fati Salisu. To Fati, menene na ki ra'ayi game da yawan wasu soyayya? A nawa tunanin koko in ce abin da ma yake wakana a yanzu mm. tsakanin maza da mata yawancinsu a yanzu suna soyayya ne soyayya ba wai so ba yawancinsu ba sa gane so da burgewa za ya kasance yarinyar nan ba wai so ba san ba ne kake mata kamar birge ka ne take kawai amma kai kuma kawai sai ka ci santa ne kake birge kawai tana sa wasu kaya masu kyau ko kuma koko yanayin ko ko wani abu kawai dai hmm. jista akwai abin da dai kawai yake birge ka amma kai kuma sai ka ce kawai ko rayuwar take birge ka hmm. sai ka ci santa kake hmm. amma kawai yawancin su to shine da an kwana biyu idan kawai ka ka ce kana son ta kwana biyu inda ka samu wannan dama ka samu hulɗa da ita haka mm. kwana biyu sai ka jaye kawai mm. saboda daman burgewa ce ba soyayya ba mm. don yawancin su in ce akan soyayya wannan ma yana kawo yawan rabuwar soyayya saboda ba soyayya ba ce burgewa ce ba sa tantance soyayya da burgewa kamar ya burgewa shine nake so masu sauraro su fahimci abin da yake ne burgewa ita kuma kamar wata abu ce haka wani bangare ne na daban cikin rayuwa ta soyayya Mm. mutum zai iya burge ka kuma kai kana ƙaunarsa mm. amma wai birgewar da nake magana ba akan wai ƙauna da burgewa ba akan burgewa ita kaɗai kawai a ce wani abu ne saurayin ke nema ga macen kike nihi ko kuma ya ke ni. eh ko da ba haka nan in ba ko da ina nufin yarinyar ta burge shi amma ba shi din ya ma yanzu samarin yanzu yawancin su mm. shi din bai ma san burge wace yake burge ta burge shi ne take yi ko ko santa ne yake shi ma din bai gane ba san su ba kawai idan ne suke yi yawancin su haka nan ne yawanci kuma wasu sun san su saboda mm. akwai yan amana har yanzu to shikenan mu shi gaba ga mana sunanki sunana samira murtala to samira me na kira ayi me yasa soyayya ba ta yi ma ake ba ana wadai ra'ayin akwai maza wanda su ba su kulawa da 'yan matansu kuma mafi akasara abin da yake kashe soyayya akwai karya a cikin soyayya sai a sharara eh akwai karya a ce me misali me karye ka zo kana son yarinya da ka zo kana son ta baka gaya mata gaskiya abin da yake cikin ranka ko mi ka zo dai akan karya ne zaka gaya mata shi kenan duk da Allah ya sa yarinya ta fahimta da karya cika kake mata kenan an samu tangarda ba ki gani wani lokaci kuma kun sa dan kyarta muku ita eh to mafi akasari akwai wanda suke so a musu ƙarya amma a rayuwa dai yanzu gaskiya ko menene dai kayi gaskiya ko da ka zo ka ga yi gaskiya in ma mace dai ba ta son ka dai ka gaya mata tsakani da Allah abin da yake cikin ranka ba ka mata kanya lokaci ana zargin ku da dora sharish dan turo mana kredi ana yin anko any promo haka da sauransu eh gaskiya haka nan ne akwai wadda ita ma gaskiya ba ta son ka tsakaninta da Allah kawai ita dai biyan bukatar ta a duk lokacin da wani abu zai taso mata kai ne za ta nema ka biya mata wannan bukatai ana yin haka na. amma kuma su ma mazan akwai lokacin da macen tana da tausai kan namijin tana son shi tana tausaya mishi ba ta iya dora mishi wani sharji in gaskiya wanda ya hi karhin shi saboda bai kamata ba a ce tsakanin mu maza da mata inda in aka ce soyayya akwai in dai hasoyiyar ta yi karko tana iya kai mu ga armi mu zamna da juna tare da amana cikin aminci da wadata kuma. Masha Allah. mata menene na ki ra'ayi game da haka? To ni dai gaskiya ra'ayi na game da haka su ma mazan gaskiya ba su da riƙon amana. Kamar yaya? Kamar suna iya su zo su ce mace suna son ta ita kadai suke so mm. alarki kuma ba haka nan ne ba. To kamar ya ba haka nan ne ba? kamar suna cin amana ta koda ta ɓoye ne suna da wasu 'yan mata haka. ya kamata a ce sun su ko ko yaya. A'a ba haka nan ba. To kaka kamar su raba 'yan mata da yawa su ji wani eh. wagga su mata karya su ji wani wagga su mata karya. Eh, Dare guda su yi ko kuma yan sanka kai mili hmm. su yi waya da yarinya sama da bakwai. Eh, kuma to ashe ba haka ba ne ba nan kun gani hakan ga ya kawo rabo soya tun da an sa karya. Kamar ke ana ki tunani ba an babbace mintunan ga yarinya guda. eh to tunda ana ta mata karya ana cewa ana son ta ita kadai eh. kenan bai kamata kuma su ta na wanga da eh, wasu ba yawanci kuma an ba a ce muku haka nan ba ku jin dadi eh to su ma me yasa su karya ai haka ya ce ba na iya cin tuwo in bin ganki ba in naji ji muryar ki kamar na ci abinci kina yarda da irin wannan kalaman gaskiya bai kamata a yarda da haka nan ba kin taba jin son wani ki ji kawai in kika ji muryar shi kamar kin ci abinci gaskiya ban taba ji ba me yasa <laughs> saboda in na ci ni na ci in ya ci kuma shi ma shi ya ci ban yarda wannan kalaman gaskiya dai kam me ke ɗauka wannan kalaman a na ɗauke shi karya je ko. Mhm. na fi sabar in dawo jinki kayan in kuma ɓangaren su kin yarda da kalaman da masoya suke waɗa ma juna a lokacin da suka yi zurfi cikin soyayya ka gaskiya ban yarda da su ba domin Allah kamar yanzu sarmayi sai ya ce ma budurwa in ban shi kamar in ya shi muryarta ya mm. ƙoshi ba zai ci abinci ba mm. alhani ba haka nan ba ne ba ke ba ki raba ke ba ki taɓa jin muryar mutum namiji ba in cika ji kawai kin ƙoshi. ka gaskiya <laughs> ke tsakanin al'umma dole ne mu masu sauraro a nan shirin zamantakewa zai ɗiga aya sai wata laraba idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri Yanzu dai a madadin Mansur Sani da tawagarsa da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.